وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين kuma ya wannan manzo ka ce ya ubangiji ka gafarta mini na ka ji kaina da rahamarka kai ne mafi alherin wanda ya ji kan mai zunubi ya karɓi tubarsa